فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ya kai wannan manzo ka fuskanci addinin da aka fuskantar da kai gare shi da kai da waɗanda suke tare da kai kuna masu kaucewa dukkanin wasu addinai addinin musulunci shine addinin da Allah ya halicci mutane a kansa babu canzawa ga halittar Allah wannan shine addini miƙaƙe amma da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba